wanda yake yi masa ɗawainiya ba dare ba rana a kullum idan direban nasa ya zauna sai ya yi ta sake-sake a cikin zuciyarsa yana cewa duk wahalar da nake yi da mutumin nan baya bani haƙƙina idan ya mutu haka zan tafi da wahalar banza bayan na ƙara rayuwata a hidimarsa ana haka kwatsam sai mai gidan nasa ya kwanta ciwo kafin wani lokaci ya ce gagarinku da aka yi makoki aka ƙare direba na jiran sallamarsa sai matar mai gidan nasa ta kira shi ta ce yanzu kam sai ka je ka nemo mana direba gabansa ya faɗi ras sannan ya ce ranke daɗe ni ma zan iya ci gaba da aikina idan kin amince sai matar ta ce ina ai kai ne zaka zama sabon mai gida na?" a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutumin naka ya rikide ya koma mai gida yana shan daular da tsohon mai gidansa ya tara tare da sabuwar amaryarsa a nan ne wata rana yake cewa a da na ɗauka ina hidimar mai gidana ban san ashe shi ne yake min hidima darussa haƙuri maganin zaman duniya sanin gobe sai lillahi da yawa wanda kake yi ma hidima baka sani ba shine hadiminka kada ka raina mutum watakila gobe zai amfane ka mu nemi halas don mu tsira da yawa abinda muke tarawa na duniya ba mu za mu ci ba